ba a gani akwai inda rana ba ta faduwa nake akwai inda rana ba ta faduwa saboda akwai inda wata bai faduwa ana ah. ya hukuncin masu azumin wata uku a to um, abin an ce ne yana nan tafe ana son azumin sha'aban da da rajab ah, amma

aka kira sallah muka yi muka yi sallah muka sha ruwa bayan mun sha ruwa sai kowa ya duba ya ga cewa lallai wannan lokaci ne ba na jin karfe shi da ba karfe bakwai to sai kura ma guda guda to am kusa guda guda suka zo suka same mu suka ce mu wayannan mutane ba masu rasa da addini bane tun da suka sha ruwa lokacin shan ruwa yayi su kuma suka sha ruwa suka yi eh su ma haka da an ka gani a faɗa musu wanda ba gani ba shikenan

zai ko ah, wato ana yana nan tafe wato ana son na fi da azumi wato kowane wata mutum ya azumi in ya kara da yawa shi alhamis da juma'a alhamis da da litinin ya zan takwas kenan ko kuma ah, ya shi gobe shi aji wato azumin dawo da shi ne gayar da na fi da yana an tafe babu abin nan babu kaji ko wani lokaci mutum ya ga dama ina da Allah gaba ɗaya eh ne hukuncin mace wanda za ta yi ta wani ke ko hada farko ko bari ga munan ta je wala yaftir manin talaba wanda ya abin nan wanda abin halki cikin ah, azumi da rana wannan bai bata masa azumi ba wala man yace jama'a kana wanda ya kafo kafan nan bai bata masa azumi ba domin hidda jini bai sa azumi ya baci in ya hada ya karya in bai hada ba ko ni ana ina hukunci wanda ya dura ba ya bata abin nan yana ruwa wata kuna hure jama'atu lil marid shi fa tattagani wato ana karhanta yin abin nan kafo ga mai rashin lafiya cikin azumi sai fata ta gani don tsoron kada ya halaka ga yunwa kuma shi abin nan ga rashin lafiya shi kawo wa min shurudi sihhati niyya to akwai daga sharuɗan ingancin azumi shi zan mutum ya kwana da niyya a sa'atul fajr wanda yake ga abin nan mutum dai yayi ta gabanin wa alhijri sawa'un kana farda aw nafilan ba bambanci azumin farilla ne ko azumin nafila ne to aka maka hmm. game da wajen mafarki hmm. na in mutum shi ya sababa ma shi yin mafarkin nan ya yake mu sababawa yana biwa mutum ya kwanta ya dinga tunanin wani eh, abin da zai amma da yana cikin bacci ko eh. wato ya sababa Eh, yana bacci eh. yana da hankalin shi ah, kafin ya bacci duk da haka da yi abin nan inda cikin bacci ne ya yi shi kenan wannan ya tulu wahida kafiya fi kulli sauyin ya ji wata tabu wato niyya guda tana isa ga duk azumi wanda yake wajibi ne a yi shi jere wato ramadan da azumin kafara kafara zihari ko kafara sulkafi wato wanda ya kashin kai da kuskure ba yana yin azumi ba to azumin nan da zai yi na wata uku na wata biyu sharadin in wato in ya yi guda za a san masa da saura haka nan wanda ya yi hali da matar shi ya ce abin nan ya haramta banta kamar ban banguwarsa eh, wato yana nufin abin da ya haramta takin ta kamar yadda kowace take haramta to shi ba zai kusance ta ba sai ya azumin ya azumin wata biyu shi kuma tilas ne shi niyya niyya guda ta isan masa azumin na jere jere

Wannan nazarin da biya wajen bakwai nafa na nasi ko kuma alwashi mutum ya ce sai ya yi azumin kwana goma jere to kuma in ya yi niyyar mm, mm, mm, farko ya isan masa barki ba ko ne idan ya haifar da yake ba ta kuma a rai haka nan mahaukaci da wanda an ka so shi ma za ya la min minhu mu azumi bai inganta gare shi fi tilkal su cikin wannan hali ويجب على المجنون إذا عاد إليه عقله yana wajaba ga mahaukaci in hankali ya mu gare shi yadda ba da sinina ko bayan shekaru masu yawa ne kasira bayan shekaru masu yawa an yi da kadiya ma fa da gomina ko da rama abin da ya kuce masa eh ban ba a ina ina yake wannan shiru da ta hada sauran al'aqal hankali fa man la aqala lahu wanda bai da hankali kalmar dinuna kawai mahaukaci wal mugma alai da wanda an kaso mar la ta rumin bisawm fi tilka hala azumi ba shi inganta gare cikin wannan hali kun gane wajibu ala alal majnun idza ada alaiha aqal ilaiha aqal yana wajaba ga mahaukaci lokacin da hankalinsa ya komo gare shi walau ba da su na katira ko da ban shekaru masu yawa ne an yi hadiya ma ba ta wuce rama abin da ya kuce masa mina so na azumi shi halin nuni lokacin kaukashi amma bai biyan abin da ya kuce masa na sallah kun gane ya hankali yana zuwa wa mithluhu al-muqma alayhi abinda misalin sa wanda an kaso mara shi ma idan a fatan ya farka har wato in ya san bai san lokacin da alhijiri ya fito ba ko kuma ya ɗauki azumi abin nan farkon da ya san farkon an alhijiri amma kuma sai ya suma ya wuce rabin yini to wannan kuma azumin sai ya yanke sai ya sake. wanda suke cewa ah, kai mu ba za mu yarda da cewa mu ya faɗa amma idan sun yi faru a rediyo su saurara su da labarin cewa a rediyo kaza ne dauka da wani to wato wasu abin nan ne a kauyawa ne ba su san gaskiya abubuwa ba wasu kuma suna eh sun da ya tsaya a 29 eh. to daga baya Oh kaddara ko ta kware ta kwallo ba ciwo ba ban ji ba to duk da haka da ya ta ce ba an kace shi ba ba su ku ga ya kuma da tanuka kada ku je wa kanku da hannayen ku cikin zuwa ga halaka wanda ya sa abu ya ce ba ka ba sai ka ce kawai dai dan dan jahilci kaza ka yi Allah bai ce ka yaka nan ba ka gane hmm. ko da wani likita kafiri ne ko kafiri ne ana karbin magana shi hmm. mai ciki yan ba zai azumi tana ajiyewa a abin nan a karama an yi khilafa ko za ta ma da mutu ko ba za ta bayar ba Eh. kamar mutum wanda ya kamar da da ya a faka a faka shi ma in ya azumi tarkul jama'i wal akal mutum shi bar jima'i shi barci ya barci da rana ba man fa'ala fi na hada ramadan wanda ya aikata cikin daren ramadan cikin ranar ramadan sai an wani abin zalika da yana mai yi da gangan mun ga tawilin karimin ba da wani um, fassara kai makusanciya ba wala jahalin kuma babu wani jahilci fa alaihi qada wal kafara wajibi ne akan sai ya biya na shi kafara in ya zama jahilci mai amfani wanda yake kamar sabon musulunci ne bai san ba ayyuka ba wato ilimin su bai sama bai kai da san waɗannan ba amma wanda ya dade cikin musulunci wato wannan shi zai ya kamata ya san wannan bai sani ba to shi in ya yi zai kafara ko wani ta ko ya tambayi mutane wata shekara na cikin hauka hmm. kuma a ne fara sai rama kawai wani kafara ta fi zalika kulli abinda aka fara ga wannan duka id'amu 60 miskinan ci da miskini 60 muddar da kulli miskini wato kowane miskini ake da shi mudu guda bi muddin nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa abdal shi ya fi ciyarwa wala wa yaka da da dikar kafatin mu'mina kuma yana yin kafara da yan tawiya mu'mini bawa mu'mini aw aw ya yi isharai ko azumin wata biyu mutu ta bi ainihin jere kun gane wa ma wa talabin gairi wa sana abin da na abin da da ciki idan halki zuwa ga makoshi amma ba daga baki ba mu uzumin ya shiga daga hanci aw an shin ko shiga daga hanci kunne ah, abin da hanci uzumin wato kunne an shin da abin nan ah, hanci aw da ko da ko shiga daga ido misali walau kana kuran ko da hayaki ne fara yin kada ufa nan sai shi ba kawai babu kafara sai abin da ya shiga daga baki kawai kun gane eh. hmm. Hmm. haram ya yi wa mithlu hul balgam al mumkin tarhu abinda misalin sama jina wanda yake yana yiwa ta taho ga baki yana iya yarda ita bai yarba to in ya haɗe zai rama bai ba zai kafara ba wal galiban marmalati wal waswasi haka nan mutum yana cikin kokura baki don alwala ko ko yana cikin aswaki sai wani abu ya kuce masa ya ya ya wuce shi kuma ba zai kafara ba sai dai ya rama eh wanda yake waka zai ruwa ya ci daga abin nan rama da yake yi in dai ya kai ga makoshi wannan kwadanin da suka ce wai shi da ba su da ya lalle shi a a ta an kai makaruhi ne da bayan shi abin da na gishiri shi an kai makaruhi ne ko sun faɗa abin da ya saba mana nafi ba ake waɗanda. Eh. Hmm. akwai wanda suke tare da kafiru haka lokaci wanda yake aikin sa ne kamar mace tana dafa abinci hayakin na an gafarta mata ko ko wanda yake sana'ar shi dakan gari don ya shiga masa ba ko ko ba kan hanya ko da bijin suna shan taba lokacin to wannan kare kan da dole ne sai ta zauna tare da su Thank you. saurara yana nan ta akwai wanda ya zama tilas ma na zama da kuma mutum yana direba to ban shi kuma yana shan kaba to abin nan um, in dai ba ya tsaya a inda zai dauke shi birangan ba ba ko ne wa kullu ma wa tare ilal mayyala duk abin da ya faru zuwa ga uwa hanzanya wani bai hukuna ce ma'i ko da da farfaro ne na ruwa wato ya ba ka azumi hmm? kukuna ta abin nan eh, ya cikin sai kuje an ka sa mai abin ne an ka sa mai ruwa har ya kai da ko hanzon ya ba da eh. kamar a dura masa ruwa ya kai da ko hanzon ya وكل ما ma aka وكل ba da shakki شكه في الفجر دون ده شي بان yana shaka ko alheri ya hito ko bai hito ba to laysa alai fi jami'i zalika kulli ila al-qada ko komai gare shi sai zai zai rama yana shakka yake yake kuma ya ci gaba da shakkar nan to sai ya rama amma babu kafara wala yalzamu al-qada wa ko ba shi da zanta shi galibin min zubadin kuda ya taho ya fada ya wuce ya rinjaye shi ba a ci ya rama aw ba da ko mutum kora ga hanya yana wucewa ya shaka ya hade to ba komai aure kikin lisani yi wato gari ne mai aikin gari to don ya shiga ga bakin sa ba komi au kai da jibsin lisani yi wato kamar siminti ne aikin sa kenan wato in ya shiga masa ba komi wala fi ne min da haka nan inda aka yi farko ba daga wurin abin nan wurin al'ada ba wato kamar aka mutum allura da jiki to wannan ba ta ba ta masa komar da ko amma in ya ba an yi da dubura ta kai ga hanzan ya wannan ya zai bata ko kuma an kawo mace domin yana yi wa ya kai ga ciki amma in an wa mutum kwarkwaro ga zakari ba zai bata masa azumi ba domin zakari bai da kuduwa zuwa ga ciki wala da yi wani ja'ifatin haka nan wato cikin mutum ya ya huce an ka sa masa mai to man nan ko da ya kai cikin ko an zanya wata ba ko kun gane ko wai gudu da sa'in da yana halatta ga mai azumi shi a suwaki wato fi jami'in hari tun farkon rana a ƙarshen rana wato warin baki da an kace yana da abin nan Allah na son warin baki mai azumi wannan warin baki matukan mutum baki abinci ba zai fito ko ya yi a suwaki. Eh. ya son haɗe in ya ji wani abu cikin makoshinsa ya bata azumi walman malmala fil arsh haka nan in ya mutu na jin kashirwa ya ko kure bakin sa ba ko in dai bai ji bai hade ba wani isbahu bil janaba haka nan yau wayi gari bai yi wanka ba yana da janaba duk da haka dai azumin sa nan wal hamil idan ka fada alama shi ya afdara mai ciki in ta ji tsoron abin da a cikin cikin ta in ba ta ci abinci ba zai mutu ko kuma zai wahala to tana ci da in ba ta ciyarwa ba ta ba da mutu wa kan kila su amma an ce kuma na ciyarwa ta kun gane ko wani mutum wai da ka fata da wani jiha ba amma mai shayarwa fa tana da jariri tana shayarwa in ta ji tsoron ba ta ci abinci ba yaro ba zai samu nono ba wannan ta ji ma ta taji hukura wata nan ba ta samu wanda za yi tsada a shayar da yaro ba a wani ya kamar gaina ko bai karɓar wani sannan kuma babu madarar da za a ba yaro to tana iya ci don yaro ya samu abinci amma aftar za ta ba da mu sannan kuma ta rama kun ga da ko aftar wato ta cewa al'ummar ciya mudu ne ga mudu na inda ko shi ne wanda zalika shekul harin tsoho wanda ya rudu da bai azumi saboda gobe shi ma in bai iya azumi cikin kowane lokaci to sai ya hidda mudu kullum yankin mu yana cewa da a kada in yi ci wasannin da lokacin nan bayan za su samu wasu kuma za a yi a guda an kace ko lokacin da take bayarwa ko wani lokaci wa mithluhu man farada fi qada'i ramadan haka nan wanda ya sake garan ko ramadan wani ya yi tambaya ramadan ya yi bai yi azumi ba kuma har wani ramadan ya komo bai bai rama ba to kan ramadan ya taho bai rama ba bai rama ba sai ya kare to sannan shi rama kuma ya da gudu saboda sakin da ya yi kun gane matukar yana iyawa amma da ciwo ya ci gaba har wani ramadan ya shigo bai warke ba to wannan ba zai bada kuɗi ba wanda ya daga duk da haka eh, haka da kana nan ramadan na wani ramadan ya shigo to in zai rama zai bada mudu guda amma ba a ran kwa ramadan cikin ramadan kun gane eh. Eh, ya yi wannan da mutane ke faɗan faɗan suna kai ya ya ya halatta daban domin jerin ta ba wajiba ba ce amma da cikin azumin ne sai wuya guda ta fara ta aike ta in ya wuce lokaci da ya kamata ba shekara ma eh. ya da shi kamar shekara guda eh kowane ne da a kowane sai zaki da miskini daya nudu na ka yi zama da kuma na ka dai ni a ya same ni a haɗa ka da ni da ka dai roƙe shi ba ta hmm. ka gane eh. to an da ita amma ba ta yi mata abin ba kuma an ka ba eh. kun gane idan idan matar mutum ba ta da lafiya ba ce aka sai ya bada kudin magani ba ita ta biya kudin magani <laughs> a kai ba kana amfani da kinta lafiya ba ka ba ta an ce da ci da sha eh magani ban ta ci ne ko ba su suna a ba yana yi wata da naka kuɗi da hmm, taimako ai ba hana taimako ba ba hana hmm, a zamantakewa da ban eh, shari'a da ban akan waɗansu mata sukan kawo kamar waɗanda ba su da haihuwa ko makamancin wannan cutar sai su ɗebo wani aiki da yawa na kamar yau magani ko na mai ba su da ke zama hana da kamar hmm, da shi ne bai sani ba ba dai abin da ya haɗu ba a ita juna

yana in ramadan ya taho bai rama ba zai rama ba sai ya kare to sannan shi rama kuma ya ba da mudu saboda cikin da ya kun gane matuƙar yana iyawa amma da yau ya ci gaba har wani ramadan ya shigo bai warke ba to wannan ba zai ba da mudu ba duk da haka eh, haka da kana nahi ramadanun akhar har wani ramadan ya shiga to in zai rama zai ba da mudu guda amma ba a ran kwa ramadan cikin ramadan kun gane hmm. eh

to wasu zuciya kana amma dai abin da ya fi kyau ka tafi ka faɗin da za ka samu mataki na ga kana ba shi ma wani aiki ne yana son ya boye abin nan kada yana yi wa bai maka lagi ba eh. Eh? mu ji tambayin ba cewa ba ya ta kyauta ba in babu wannan ga wannan to ba zai isa to ana a kar magalla ita in yi da bazan ya mata laifi to yan bai wata ba yana yi wa ka zauna ga abin nan da mutum baka yi masa laifi ko kadan eh. menene duk da haka ba a hanke bai sake wannan magari ba wato sana kare kenan sai eh, ta yi sai eh, rana da asar da zai kenan kawai shi dai goma goma zuwa ga nan بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. wa ya sahabu lisa'in kafu lisa'in wato an suka mai azumi wato ya kange maganar ya kange bakinsa wato dinnan sharhi ya ce kamar ga shaidar zuwa da ba da namima wannan ba shi ake nufi ba nan wato kane bakinsa daga magana wadda a halal amma wadda a haram dama haram ce ko kana azumi ko ba ka azumi <laughs> kun gane eh, ko mutum na azumi ko bai azumi wannan haram ne shi abin nan balle yana azumi ya tsanani amma su surutun banza wanda yake ba a samu azumi ba a samu al'ada shi ne an sai kan ba kada azumi kun gane ko to ya hmm. shi arba'in da hudu hamsin da hudu eh, eh me an kace ina alhaji dinda to bari a kare eh. wato abin da ake nufi a nan idan mutum ya yi shuru yana da lada eh ba ka kaga kenan surutun banza ka to kai ta hira babu wani lada ba wani abu to ka ka iya bakin ka daga gare shi ya fi eh, amma wanda an haram haram ne ko bakin azumi ba wajibi ne ka kayi gabakin ka ko kana azumi ko ba ka azumi kamar jiba ko abin nan kaga wannan haram ne to ana cewa ko mai azumi wanda yake abin ya ka ni gare shi kun gane ko to a ta'jilu qada'i a fi zimmatihi min as-sawm haka nan kuma mustahabbi ne mutum ya rama abin da ake bin sa baki na azumi wanda ya sha kamar misalin mace ta yi haila ko ta yi jinin jiki ta sha to bayan azumi in lokacin da ta ji ta rama wato abin nan talama da gaugawa ya fi ta jinkirta amma lokacin ramawa tun daga karewa azumi lokacin ramawa ne har zuwa ga farkon ramadan na mai yi masa ah, in ta rama ciki ba a ta ta yi laifi sai dai mustahabbi ne ta gaugauta ramawa ko ko ya gaugauta shi wanda lalura ta samu kamar tafiya ko rashin lafiya kun gane wata tabu ko azumi nawa ake bin ka ba wajibi ne kai shi jere ba amma musahabi ne kai shi jere domin an ce gagotawa kai kai yau in in ba kai gobe ba ka gagota ashe jeren tawa abin nan musahabi ne eh. ko wani ta aimen ya shi daban domin jeren tawa ba wajiba ba ce amma da can cikin azumin ne kai niyya guda ta farawa ta aike ka eh a kowane ta tashi da ne daya mudu na ta dai ni a me ya same ni a hada ta da mijinta ta dai roce shi ah, ba ta ka gane to eh. <laughs> to an kai yaci da ita amma ba ta mata azumi ba ba to eh. Eh. kun gani idan idan matar mutum ba ta da lafiya ba cewa an kai sai ya ba da kuɗin magani ba ita za ta ja kuɗin magani <laughs> a kai ba kana amfani da cinta lafiya ba ka ba ta binci eh, magani ba ta ne <laughs> <laughs> in to ko ba su sana'a ba dai yana yi wata da naka kuɗi ba taimako ai ba hana taimako ba ba hana eh, zamantakewa daban eh, shari'a daban Tabarzan hmm, shi mijin bai sani ba, ba dai abin nan jahilci ya haɗu ba, a yi ta kamar juna. <laughs> haƙƙin ka ne ba wayan ka rasa ka kai gidan ka sun gama nasu to wannan ka taimake ta taimako daban wajen daban eh, kai ma ka ɗauka haka nan baka sani ba <laughs> eh. ah, an hana mata eh, sana'a shi wato aiki haɗuwar maza da mata an ka hana ba ta da ilimi ya babu haɗuwar maza da mata ku kwarin ya fuska cikin kasuwa a wani da za ta samu kuɗi ta ce magani ne eh, shi ke na eh to shi ke na wannan akwai hannu eh. ciki in ba ta lahiya eh, eh a to wannan ai kaga abu ne wanda ya shafe ka ya shafe ta eh, eh tika bari muna zuwa gare shi wajen magani hmm. Hmm. Hmm. Um, na abin nan ba ta da lafiya eh. shi to wannan yana da hannu domin wato lalura ce ta same su duka Eh. wato mai um, asma ko eh, in ya ban wato abin nan sai ka tafi likita in likita ce ba wannan zai yin azumi zai cutar da kai ka bari in ya so kullum ka bada mutu daya kaga wa yi sabu samu yana ba likita ya ya sani da saurara eh. Eh. Eh. su kuma abin nan ci da su wajibi ne kuma ba su da ka kai su abin nan domin yana cikin akwai dalili domin yan uwaye kana ciyar da su don kyautata musu mata kana ciyar da ita ba don kyautata mata ba don amfanin da kake samu gare ta ka gane in tana rufin lafiya a amfanin da kake samu Yeah. Eh? Eh. Hmm. Hmm. idan zai ba abin nan gwamnati ta ce wanda adda abin nan ba gwamnati ba wata ko ga shari'a wata shari'a ta yarda duk abin da ya samu a samu waɗanda na san wannan abu kamar misalin wani ya rushe ma za a biya ga sai a kire magina magina waɗanda sun kafiya a ce wanda ya rushe gini wannan gini ne a kimashi kaga shi alƙali bai sani ba

jahilci a'a wato abin nan eh, eh, abin da mutum ke tsammani wato bisa ga iliminsa shi ake aiki da shi amma idan mutum ya yi ya hada kansa ba ganin an ce idan mutum bai yi alwala shi taimama amma yi kokari ya yi ke nan kada ka ce babu ille kawai ya wahal da kansa ka gane ko ya ci gaba da ciwo ko kuma ya abin nan Allah shi warkar da shi wannan kuma daban yana ga hannun Allah kai dai a ke zato ga abin da zai auku a gare shi an ka ce kai aiki eh, amma abin da zai taho a Allah da ya san shi ka gane ko to madalla eh, kullum kai aiki da abin nan shari'a in ka yi ka huta ka gane ko to madalla eh, tambayar da kai jiya mun ce ce hmm. eh eh hmm.

kaban mi dan a'a kamar yadda niji wani ya min bayani da farko ya ce wankin huska farilla sannan kuma ya ce abin nan bin sisin dawa wajibi sannan kuma bin gulun na idanu sannan kuma idan gemu mai ba mai kauri ba ne a abin a ya shi ruwa shiga kowane wajibi

wato yin niyya wato ka san ka fara farillan sallah niyya ta kunsa ɗaukar abin nan fara abin da an wajibi ɗaukewar hadasi ko halartar da sallah ko duk dai abin da ya shafi irin waɗannan tunanin su duk niyya ne guda kun gane bayan haka nan wankin fuska wankin fuska fuska abin da ita zahirin fuska wankewa to wanki wato ya haɗa abu biyu wanda yake guda ba nan ya tsaya ba an haɗa shi da saura domin ka gane shi da ka gane hulka da ruwa wajibi ne sannan kuma zai zama wanki sai ka burza wannan shine ta'limul wajen wajen ma'i wa dalku ka gane to a sunan fahimin hulka ya gane kwarhin idanu ya game zozon hanci kuma ya game ka game laifin ka game wata al'ada kuma eh, in akwai zaki ga gemu mai kauri ne ba a ganin fata in ka ji akai ya isa in ba ga abin nan wata sai ka gane sai ya rance wannan duka wankin fuska ne kun gane ko saboda ka wankin fuska akwai farilla uku ciki farilla guda gane ruwa farilla guda cikin danya farilla guda farawa da niyya ciki to cuɗan ya wannan ba ta tsaya nan ba cewa an kai duk abin da ake wankewa a cuɗan ya saboda ga hannuwa kaga farilla ba ta tsaya kan ba abin nan to wannan shi ma haka kamar yadda wankewa game da ruwa bai tsaya ga hutta ba dan ruwa ga hannaye dan ruwa da wannan eh, kamar yan an ce wanke hannu to an an ce ka tsatsa ya ku ai bayani ne ga farilla ta wanke kada ka bar wannan bai ba in ka bar wani abu ka bar lum'a sai kuka tana nan wani lambu da wannan abun ma yake malam ga barin a ga fuska eh shi ne kai ka bar lim'a ga fuska shi ne kawai amma aka kuma ba wannan dalilai ba za su sa ake da lalura a'a ba ta ba ta ba in ne bayani ne na wato farillar yadda za ta zama kamila bakwai ne amma sun kunshi waɗanda. Shi ne ne ka yi su duka. Duk abin da an wanki to akwai gana ruwa da shi akwai kuma cuɗanyawa. Ba ba. da a cikin karatu wannan. Wannan wani malami ne sai aka ke duba

wannan ba zuba ruwa bane zubawa ne don amfanin kanka sannan ka fashe ruwa ka zuba ba za a kira shi ba haɗi ne ka kawa kanka kaka nan don tsaron da ka gane da aka yawa ita kenan an gane ya zo ta yi da mara wani to ko haka ne haka ne wato wajen bayanin abin nan littafai na cewa wurin hukka ka abin nan wajibi ne ka abin nan ka bi gulurul wajhi wato da abin nan takamishin wajhi da wannan ai wannan duk yana cikin wancin hukka kuma duk yana cikin ganin ruwa da murzawa hmm. eh hmm.

wato ita niyyar niyyar alwala ko yace ni abin nan istibahatu salati ko ko istibahatu ma kana hadathu mani an minhu ko kuma fara'id lulu domin halartar da sallah ko kuma halartar da abin da hadasi ke hanawa ko daukewar hadasi shi ne ma'ana ai duk ma'ana su guda ka gane amma da mutasar yace Ah, babu da shi in ya manta eh, ko ko ya ambata abubuwan da na yi tusa na yi boli na yi maniyi na yi maziyi na yi kaza duk na yi alwala saboda su yace babu laifi sai dai in abin ko ya manta da wani ba laifi amma banda inda ya da shi yace na yi alwala don in don bolin da ni don tusa da ni amma banda maziyin da ya fito babu ka kaga wannan duk bayani ne na abubuwan da zai bata ma amma ba wai cewa an kai an kara ba eh, kamar duk mutum ya yi bauli ya yi gayadi ya yi kaza ya yi tusa ya in ya yi alwala guda zai ya dauke su ba sai yawa ko ne alwala ba hmm, haka ne shi ne hadasi dai ya hada su hmm. alwala eh bakwai ne a ba ta biyu ba hmm. bayani bayani ɗaya ne ko wace abin nan mm, don cewa an kai mm, abin nan zan gaba da ruwa ko cuɗanya eh, sannan abin nan aniya ga fara wancan fuska to sannan ah, abin nan mm, shi wancan fuska din ah, sannan ah, abin nan hannaye zuwa ga kusurturi sannan abin nan shafar kai na farko ko to baya ka wanke kawo